كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها kai ka ce su a lokacin da za su ga tashin alkiyamar ba su zauna wani lokaci a duniya ba sai wani yammaci na yini ɗaya ko kuma safiyar yini ɗaya